To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, ah, akwai wani labarin da na ji jama'a ce shakaran jiya da yake ban samu lokaci ba amma nake so in ga na ɗan yi magana a kai ga waɗanda ke biyowa hanya shigowa turai bi ma'ana a shigo america da sauransu gaskiya akwai zancen da na tausaya wa wannan zance wallahi na ji tausayin wannan zance shine kan batun wannan yariya da kuke gani kan screen din nan farko da shan ce Allah jikanta da gafara Allah jikanta ita wannan yariya da kuke gani na zabarin cire video nan ma ya so ku ganta da kyau ita wannan yariya dai da kuke gani ita wannan yariya ta biyu irin masu biyowa hanya a shigo cikin america yanzu allah ya mata rasuwa domin akwai wanda ma bima na muka karbe su suke wurinmu a wasu mutanen kirki wallahi da suke koro mana irin kanda hanyar nan yake ba sauki ba ne balle ya mace ta biyo hanya ta shigo cikin america ka duba irin ah, yariya ne ba ta kai shekara talatin ba irin ababen azaban da ake cewa suna bin suna samun kan hanya especially wayannan mu da muke cikin turai muke cikin america ya kamata wallahi muna duba muna taimakawa baya muna taimaka domin yariyar nan kana ganin barinta gida ta bar gida ne mu daga kowa wanda zai ce maka ya bar gida abu uku ne wani ya bar gida ne domin gida ba kyau ya zo ya samu ya amfanar da gida ya ciyar da gida ya bar gida ya kyau wani kuma a'a ya shigo ne saboda ya zo ya kasuwanci ya koma wani kuma ya shigo ne ba saboda koma saboda a'a ya shigo ya zo ya makaranta ya shigo bi mana ya je school eh, maybe ya zo ya fada education shi ya koma to amma yawanci 'yan shigowa an shigo ne saboda a'a a zo a gyara gida gida ba kyau a gyara gida to ka duba wannan yariya ababen da suke bi hanya maimako abin da sa nake wannan magana na tausaya ma wannan yariya ne wa'anda muke cikin turai ya kamata in mutum ya kira ka yana kan hanyar nan wallahi ya ce maka koda baka koda baka da shi ma saboda akwai da yawa suka kira in baka da shi kamai wani kalaman kirki wani maganan kirki oh baban Allah ka shi yau ban da shi amma kaka damu insha Allah tunda kana kan hanya mun samu mu baka wanin kuma yana kan hanya wallahi in dai kana da shi in dai kana da shi wallahi ka duba ka tausaya masa saboda abin da yasa ya zo ya kai lokacin da ya kamata ka taimaka wa mutum ka bashi ya ci lokacin da ya kamata ka taimaka wa mutum ka bashi ya ci wannan lokaci fa baka bashi ba amma in ya mutu in ya mutu Shi a zo ana neman sabila bi na fi sabilillahi a je a bisa shi wannan lokaci wai shi kai tausayi ya kama ka wannan lokaci wo wai kai wai tausayi ya kama ka shi sa kai zaka bayar eh, wallahi Allah ya ji ka... yana da kyau yana da kyau yana da kyau sadakatu jariya ne yana da kyau gawa na ne na neman sutura a suturta gawa yana da kyau amma ina ne yafi kyau yana da kyau amma ina yafi kyau lokacin da yake kan hanyar nan yake neman ya ci duba kan hanyar nan ko menene kaman kana nake samun labari ni dai ban fi ba amma kaman kana nake samun labari da na ce ban fi ba eh, jama'a gobe gafara ko ruwa wa Allah da buke eh, aka kira ni wani cikin su ya kira ni ba zan kira suna ba da ya kira ni muke cikin magana shi ya ce musu oh shi da sarki zaki ke magana ce sarki zaki oh ba shi abawan abawan shi ina muna gaisuwa aka bawa wa oh, ya dai kashe in gaisu ya dai to ɗaya da aka bashi da ya karbi oh sarki zaki ya dai eh Allah gashi mu mun shigo amma ka hanya na ba ga mun gaji ba shi nace a ah, kai dawa <laughs> wato a hanyar nan ya ga wani wala Allah shi da wani wani yayi kama da ni da muka biyo da suka biyo kan hanya ta ma ku barin komo kan maganar da nake fara kaman mutum yana mutum na nema lokacin da mutum yake nema yake da yake raye yake da ransa yake raye wallahi yafi kyau ka taimaka masa yafi kyau ka taimaka masa saboda in baka taimaka masa a da momentin nan ba zai iya shiga kowane hali zai iya shiga kowane hali kowane hali zai iya shiga kowane hali kan hanyar nan ba uwa ba uba daji ba zai iya shiga kowane hali shi yasa wannan yariya Allah ya mata rasuwa Allah jikanta da gafara Allah ya ba mu abin taimakawa akwai a eh, sunan shi nan bidiyon da aka yi a kan game da wannan yariya masallaci yan kasa gaskiya a wannan ba program na call bane jama'a don Allah ku yi hakuri wannan ba program na call bane ku yi hakuri zai magana ne kawai mu ce ku yi hakuri shi yasa labarin da na ji kan wannan yariya wallahi na tausaya mata sosai amma ku bari mu ji e shi labarin ya ya faru jama'an kuna ji da kyau in kuna ji da Allah ku zana mini yes ni ban ji nan amma in kuna ji ku barin sani jama'a ni ban ji nan in kuna ji ku barin sani don Allah al'ummar yan kasa labarin da zan muku da shi shine batun rasuwan jama'a kuna ji jama'a don Allah in kuna ji ku barin sani in kuna ji ku okay wai ana ji wata kanwar mu wanda yake ta biyu baya ta shigo garin mu ina jin ba ta kawata biyu ba ina nan last week aka kira ni aka ce ga abin da ya zo tana jacobi hospital bayan ga allah da aka yi addu'a nan da nasu ganin sande da muka bar nan wurin muka je mu ba sharatin muka je muka zauna da doktor da ke dubanta doktor da ke dubanta ya koro mana irin abin da ke tare da ita maybe I'm going the chances of survival is very small. I've been in Kama last week. When I was in Tiri Hospital, Zuwa The Da safin nan cikin dare jiya doctor suka neme mu suka you? da safin The suka same mu da safin. Suka sanar da mu specialists, the doctors took her soon declared her brain dead. The Zulu village to Bukata, Suna Bukata, the Zulu hospital, the Bani Kasuri Mata Life Support. Ana gama sallah Juma'a da shirka muka ji da kuri ina da zuwa muke da yanzu muka yi muka the na muna wurin doctor suka shigo da dama suka sanar da mu tsarin zama an sa mata death certificate abinda ake kira mu zo mu witness a fidda shi life support aka zo muka sa tun wannan lokaci yanzu na aka fidda life support kuma kuma ta zuwa kuma kan ne. the early 30s. Situation iyayen da gida ba kyau. Economic hardship, Zaria ta take desperate decision ta zo ta rufe ma iyayenta da baya asibiti. Ta shigo gari da ta two months ba. Da abin da ya same ta critical condition ya lead to her death. yanzu abinda ke nan za mu so cikin daren da wani ba kusa su so amma I'm making a passionate appeal kuma ba wani da ta rasu ba mun ne muna ta gare mu kuma ni yanka kuma ni ba ta gare ba ta da kowa shi mu na gama al'ummar yanka sa da Allah kowa ya fito mu samu abinda za mu samu gwamnati sutura bayan haka nan kuma mun haji ranar da za a yi mata iso muna ba jama'a hankuri kowa ya hankuri ya fito jama'a mutum na da kantarsa ta so mu rufe mata asiri zuwa je ta inda ya kamata yanzu haka ba mu sa lokacin da za a fisa yanzu za mu hau sama da kuma funeral home ku duba arrangement da za a yi a ba da ke ta wanda hospital nan located from the hospital kamar da muka saba yi duk wani abu da abin da zai fito baya mun sa kan whatsapp platforms za su kowa ya kan abin da ya tare assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bayan haka kuma gabanin afid da shi sapoto kamar da na faɗi an riga an sa in abinda suka nemi ta mutu tun jiya to amma sun bar shi supporting suna neman family su zo su gani before africa amma an riga an sign death certificate ta riga ta dabar duniya suna kiran mu zo witness a da life support kuma cikin kwanga tun da aka gama juma muna wuri yanzu aka gama muka dawo shi sa abin da ke nan kenan kamar da na faɗi muna mai passionate appeal mun bauya Allah muni iyayen jagariya su fito mu rufe mata asiri kuma abinda muke biya na kudin biso mun sa kowa ya kokari zo mu so da Allah to contribute towards burial of the Kano Hajar Sharifa Hamidu insha Allah To, uh, alhamdulillah jama'a na san dai kun ji abin da ya faru ga ita wannan baiwan Allah. To, yana da kyau don Allah don annabi uh, wannan masallaci na yan kasa. Allah taimake su wallahi uh, da su shugaba uh, uh, Alhaji Ibrahim Masifa Allah ya saka musu da alkhairi da irin wannan kokarin da suka yi. Amma kuma yanzu ya zama ya saura gare mu mu don Allah don annabi mu duba mu taimaka ba she lalle ya zama dan uwanka ba ba lalle she wanda ku fito ciki uwa ɗaya uba ɗaya ba wani yana kan hanya wallahi yana neman taimako kamar zan tuna akwai kwanaki da ni da hajiya muka shiga wani supermarket mun je saye-sayen kaya daga da muka shiga shine na dawo na cikin mota ne sai to ta sai kayan insha Allah ta kare shi ta bar sani saboda inda muka yi parking mota bakin ah ajiya na ciki shi na gajiya ta leko shi tana mini haka wai in sauko in sauko shi na ce mata ah, inda da park mota ba kyau shi na gidi wata ya eh, budurwa ba yariya budurwa tana zuwa kusa da wurin mota shi tana murmushi shi tana ta dariya tana ta murmushi da ta zo kuma ni da wani ke cikin mota a ah, adam adamu ni da shi ke ciki wani adamu ana kiran shi kato mu da shi ke cikin mota da ta kai kusa da ta ce oh zaki shi ta gaisuwa zaki ya dai baba na shi nace a wannan budurwa kuma ni babanta Za shi tana da gani na kasa gane ta baka gane ni ba shi ta kira sunanta nace ban gane ki ba ni ne da nake kan hanya zan shigo america na kira ka baka san ni baka taimaka mini ka turo mini da kuɗi za na shigo har hanya ka bari matanka kuma ta sake turo min da kuɗi da ta ba da ku ta ba da ta kira sunanta wallahi shi na gane ta to kaga alheri kenan fa amma kaga da wata tana godiya to da ajiya kuma ta fito shi na gajiya na cewa a mutumiyanka ta yi kokarin ce menene ashe duk kayan da ajiya ta sai cikin wannan supermarket wallahi ta ki yadda ajiya ta biya ta ki yadda ajiya ita ita ta biya ta ta san ya kamata ka gani ko to irin haka yana nuna wala Allah in kai kai alkhairin in baka ci amfanin shi ba ƴaƴanka jikokinka wala za su ci amfanin shi kuma in baka ci ba kiyauma Allah zai duniya ma kenan fa duniya ma kenan wallahi abinda ajiya ta siya kakab cikin wannan supermarket wallahi ita ta biya ita wannan baiwan Allah ita ta biya ba ta yi dajiya ta biya yasa kaga yana da kyau taimako kaka duba a bad side of it cewa a akwai wayanda ake taimakawa daga bashi su kulla maka sharri daga bashi su maka kaza a a kaka duba wannan duba Allah ya ce a taimaka duba kai ma zuciyarka ta sa tausayi ciki kamar irin wannan baiwan Allah Allah ji kanta da gafara na san inda ta samu kai komi kadara ne na Allah komi mun yadda kadara ne na Allah amma inda ta samu taimako sosai tun kan hanya wayanda ke dubanta wayanda ke taimaka mata ina ganin cewa kamar abin da aka ce ta samu har abin ya zama mata wani ciwo da shigo wanda da yawa fa sun shigo fa sun mutu fa da yawa wallahi sun survive kan hanya amma sun shigo sun mutu da yawa kuma kan hanyar sun mutu kai da yawa hanyar ma sun juya baya kawai su koma gida Allah mun roke ka Allah ka sa albarka cikin neman mu Allah ka sa albarka cikin neman mu Allah ka fidda mu kunya Allah ka fidda mu kunya duniya da lahira Allah mun roke ka Allah ka azurta gidan kowa alfarmin annabi sallallahu alaihi wasallam to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi